Daga nan birnin Washington sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 6025 da kuma shida A birnin Yamai da ke jamhuriyar nigeria za ku iya sauran ma tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM eh, da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauran magana za su iya samun matashar fm ta alfa radio da ke kuma si baya ga haka ko da yaushe a muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi inda za ku ji cewa hukumar zaɓe ta baiwa gwamnan jihar ekiti mai jiran gado dr kayode fayemi takardar shaidar lashe zaben jihar da aka yi a ƙarshen makon da ya gabata to koya 'yan jam'iyyar adawa ta pdp ke kallon wannan lamari mu babu ruwanmu da wannan satifiket da hukumar aina ta ba kuma za mu kalubalanci wannan takamakon zaɓe Muna kuma tafa da shirin na kasa ba kasawa ba wanda Usman Ahmad Kabara zai gabatar. Baya ga haka muna dauke da sharhin jaridun Ghana da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuka mana a kan na'ura. Mahmud Lalo ne ke jagorantar shirin ina kuma tare da sahaba Imam Aliyu wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya. kare jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wato kare taron koli da ya da shugaban Rasha Vladimir Putin a birnin Helsinki da shugaba Trump yake yi bai kashe fusatar da wakilan majalisar dokokin Amurka suka yi ba, inda harajiya laraba wakilan suka buƙaci bayani daga ɓangaren zattaswa tare da gabatar da sabbin ƙudurori masu gauni da za su ladabtar da Rasha. Amurkawa da wakilan wannan kwamiti suna buƙatar a faɗa musu abin da shugaban Amurka da shugabannin ƙasashen waje 'yan kama karya suka amince a kai a cikin sirri. in ji sanata bob menendez daga jihar new jersey dan jam'iyyar democrat mafi girma a kwamitin kula da harkokin ƙetare a majalisar dattijan amurka ana sa ran sakataren harkokin wajen amurkan mike pompeo zai bayyana gaban kwamitin makon gobe shugaban kwamitin ɗan republican bob koka mai wakiltar jihar tennessee a majalisar dattijan ya ce ba 'yan jam'iyyar democrat ne kaɗai suke buƙatar a basu su ƙarin bayani ba Da safiyar yau Alhamis Majalisar Dokokin Isra'ila ta amince da wata doka mai cike da takaddama cewa Yahudawa ne kadai a ƙasar suke da 'yancin ikirarin zama 'yan ƙasa. Dokar ta kuma karfafa kafa sansanonin 'yan share wuri zauna. Dokar mai ikirarin ɗiyauci wakilai 62 ne suka amince da ita yayin da 55 suka ki bayan da aka shafe sa'o'i takwas ana zazzafar muhabara da suka musamman daga wakilai larabawa a majalisar wasu wakilai larabawan cikin fushi suka yage dokar suka ce da kafa wannan doka demokradiyya ta mace kuma an kai wani mizani na wariya a isra'ila amma prime ministan kasar benjamin netanyahu ya jinjina dokar a zaman muhimmi a tarihin kafawa da haɓaka ƙasa ta bani yahudu a sudan ta kudu sassa da ke gaba da juna da suka yi taro a jiya laraba a birnin khartoum sun kasa cimma matsaya kan ɗaunin iko ministan yada labarai na sudan ta kudu michael mcquay ya ce gwamnati ta amince za ta kirkiro da mukamin mataimakan shugaban kasa har biyar ciki har da mataimakin shugaban kasa na farko amma yan hamayya sun isa amince da wannan shawara wasu wakilai kaɗan daga gamayyar jam'iyyun hamayya da ake kira South Sudan Opposition Alliance Turanci suna cewa ba abin da suke bukata ba kenan suna son a kafa gwamnati karama kamar yadda Edmond Yakani wakili daga ƙungiyar farar hula eh, wadda ya halarci zaman ya yi bayani. Idan ka gabatar musu da daftari abu na farko da za su fara duba shine yawan mutane da ke ciki nawa ne jimlar ta yaya za a raba adadin ba tare da tunanin ko hakan yana da wani alfanu ba. wannan siyasar adadi ko yawan mutane da za a dama da su tana da ƙarfi tsakanin 'yan takardar sudan ta kudu ya kane gaya muryar amurka to labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc jiya laraba a birnin baltimore da ke jihar maryland ba nesa daga nan birnin washington ya zama birni mafi girma na farko a amurka da zai hana wuraren sai da abinci wato saka lemun zamani da wasu kayan shaye-shaye masu sukari a jerin abincin da ake baiwa yara tilas kayan shaye-shaye na yaran ya kunshi madara ruwa da kuma shaye-shaye daga 'ya'yan itace da ba a sirka da komi ba gidan sayar da abinci da ba yi mutunta wannan umarni ba zai fuskanci tarar dala 100 kimanin naira dubu talatin da shida. sakamakon binciken masana kimiyya ya bai a bayyane yake ɗaya daga cikin manyan dalilai da suke sa yara su yi su wato su yi ba fiye da kima shine shaye-shaye masu sukari kuma ƙibar take janyo kamuwa da cutar siga da cututtuka masu illa ga zuciya da ke kaiwa ga saurin mutuwa in ji kwamishinan kiwon lafiya na baltimore dr lina wen wannan doka za ta taimaka iyali su yi zaɓi tare da la'akari da lafiya cikin sauƙi Ƙasar Belarus ta baiwa tsohon ministan tsaron Ukraine da ake zargi da almubazzarancin kuɗi dala miliyan biyu matsayin wato ɗan gudun hijira. tsohon ministan mikhailo yezel ya faɗa manema labarai a babban birnin ƙasar minsk cewa shi da iyalinsa yanzu suna zaune a wannan birni yezel ya riƙe mukamin ministan tsaro daga shekara ta 2010 zuwa 2012 karkacin shugaba victor yanukovych aminin rasha an nada shi jakadan ƙasar belarus a shekara ta 2013 bayan da borin jama'a suka hambare gwamnatin yanukovych a shekara ta 2014 jami'an ukraine suka zargi jakadan da karkata dukiyar al'umma masu gabatar da kara a ukraine suna son a yi shari'ar yezel duk da cewa baya kasar idan aka same shi da laifi ana iya yanke masa hukuncin daurin shekaru shida a gidan fursuna Ukraine da Rasha suna rikici tun bayan da shugaba Yanukovych ya tsere zuwa Rasha daga bisani Rasha ta kama zirin Kramiya kuma tana goyon bayan 'yan aware da ke gabashin ƙasar. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya hukumar zaɓe ta baiwa gwamnan jihar Ekiti mai jiran gado Dr. Kayode Fayemi takardar shaidar lashe zaben jihar da aka yi a ƙarshen makon da ya gabata. Ita dai jam'iyyar adawa ta PDP da ɗan takararta Farfesa Kolapo Olabumi Olushola ya sha kaye a hannun Dr. Fayemi na APC na ikirarin cewa an tafka magudi a zaben. Ta kuma ce ba da wannan takardar shaida ba zai hana ta zuwa kotun da ta ƙudura niyya ba. Kamar da za ku ji a wannan rahoto na Hassan Umaru Tambuwal daga Ibadan. Shugaban hukumar zaɓe ta Najeriya INEC, Farfesa Mahmud Yakubu ne, wanda kwamishinan ƙasa a hukumar INEC mai kula da jihohin Oyo, Osun da Ekiti, Yarima Solomon Shoyobi ya wakilta ya mika satifiket ɗin ga gwamna mai jiran gado John Kawede Fayami, Farfesa Yakubu ya buƙaci waɗanda ba su gamsu da zaɓen gwamnan ba da su Garza ya kotu don a bi musu kadin zaɓen. To ko 'yan jam'iyyar PDP za su ce a game da wannan satifiket Alhaji Musa Hamed wanda aka sani da Musa Kanga yana ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar PDP a jihar Ekiti. Mu babu mu da wannan satifiket da hukuma aina ta bashi. Mu muna nan matsayin mu dai na an yi magudin zaɓe don haka ba mu wannan certificate da hukuma aina ta bashi kuma za mu kalubalanci wannan sakamakon zaɓe da hukuma aina ta hisar. To baka ganin cewa ya cika dukkan sharuɗa kuma shi ya samu ƙuri'u masu yawa shi yasa aka bashi wannan certificate. Ai ina gaya ma Hassan tambayar ba zai yi yiwuwa ba kamin ma a yi zaɓe an shirya da magudin zabe. matsayin na 'ya'yan jama'iyya PDP an kakkama wasu tun daga shi mataimakin gwamna da wani dan majalisa na jama'iyyar PDP. daga cikin jigajigan jama'iyyar PDP matsayi na jami'an na Hausa community. Duk ina daga cikin waɗanda aka kama kuma duk jama'iyyar APC ta sa an ka kan kama mu ranar a kamin wayo ta da asabar ayi zabe. Me yasa aka kama ku? Tunda mu suna ganin jigajigai ne na jama'iyyar PDP idan muna sake ba za su samu yadda magudin su yi nasara ba. Shi ko Malam Nuhu ya ce sun ji daɗin wannan certificate da aka baiwa zababben gwamnan su mai jiran gado. Alhamdulillah abu ya yi kyau ya yi sosai. Menene ne fatan ku ga wannan sabon gwamna idan ya kama aiki? Kuma muna kira gare shi da ya kamanta adalci saboda mun tabbatar da gwamnatin APC gwamnati ne mai adalci sa muka fito kwanmu da kwarkwatan mu domin mu zaɓe ta. da kuma an riga an yi nasara to muna kira da gwamnatin shida da kokarta ta da duba koke-koken mu musamman mu 'yan arewa mazauna jihar da aka yi la'akari da jihohin kudancin Najeriya guda shida da kaɗai ne ba ta da political ka appointment in ka duba Legas akwai mai ba gwamna shawara akan harkokin dan arewa mazauna jihar Legas haka a Ogun state haka a Oyo state haka a Osun state haka a Ondo state amma yankici ne kawai ba mu da shi muna sura gare shi kama mana wuri wanda za mu zauna cikin kwanciyar hankali wajen gudanar da kasuwancin mu Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Madalla gaida Hassan Umar Tambwal. Yanzu agogo nan na cewa karfe ukun dare ne da minti goma. mashakata da wannan waka. kamar da yanzu kuma ga shirin na kasa na kasa na kasa na kasa ba kasawa ba Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon ma dai har ila yau ina tare da Ibrahim Jirmai. Barka da shigowa. Barka Malam Usman. Yawwa to sani da kokari ka san ka san abin sai sai wai hannu ɗaya bai ɗaukan jinka. Haka ne. Wato labarin da nake son mu ɗan yi shine wanda ɗin nan ka zunguro min. ran nan ka ce gafa abin fada. Ga abin fada. Yawwa. Wadai da gaske. Eh na wannan yan kwallo amma ba bangaren buga ta maula din ba. Um, ba bangaren ainihin buga ta maulan ba wato shi mm. wannan matashi dan shekaru sha tara. Mm. wanda ya abin mamaki na mm. zo a gani a shi sa na shi ya kamata mu tattauna kwarai kuwa saboda su saurare su ji eh gashi kuma kar su ji shi kar su ji muna magana a nakasa kuma shi ba kasashe ba ba kasashe ba kwarai da gaske eh ba inda ya tawaya a jikin shi kwarai da gaske eh to kafin sannan ah, ka san ya kamata komai za a dan ba da shimfiɗa haka ne eh ya kamata a dan ji wane ne shi eh. ah, tarihin shi ya kuke faɗan sunan shi ne ku ne makalla kwallo a to ka san ka san yadda mutane ke faɗin sunan eh. misali mu a Hausance eh Kylian Mbappe ake ce mai eh. eh to amma kaga su kuma a faransawa eh. sunan sai suke kasan da yake ky a kasa eh. l i a n dole kaga ko zamu ce kelen ne eh. to amma su suna cewa keljan ne keljan eh, eh a yanda suke faɗa harshen su ba faransanci kenan din eh. ba to mm. shi dai wannan yaron yana cikin matasa ko ce mafi kankanta ma kenan a wannan gasar kwallo da aka buga ta World Cup da aka ko ta duniya shi ke da shekaru 19 gare shi eh dan dan an haife shi a 1998 ne 20 mm. ga watan Disamba to wato abin da yasa yake nemo sha'awan dan maganar labarin shi dinnan shine shi dai an haife shi a paris ne mm. birnin paris wato a kasar faransa kenan mm. kuma babansa sunan shi wilfred mm. sunan baban shi kenan dan eh. ah, asalin kasan kasar kamaru ne kasar kamaru eh baban hmm. eh sannan kuma mahaifiyar shi ah, kiljan ko kellan din eh. yar asalin kasar algeria ce sunanta faisal amiri To ya ce sannan kuma wani abu ka san ta bahaushe ce ya sha a nono. Eh, to to ita kanta tsohuwar yar wasa ce wato tana buga irin handball din nan kwallon hannu. Okay. Eh, eh tsohuwar yar buga kwallon hannu ce. Hmm. To sai kuma yana da uwa shi ma yana buga kwallo a duniya wanda amma sun ce adaptive brother ne irin kamar wanda suka suka suka suka suka ake dauka ake dauka a karbe eh, shi a maida ka maida naka eh. ya wato sunan shi Jayes Kambo Ikoko shi ma dan kwallo ne a duniya sannan yana da dan uwa kuma wanda suke iyaye daya sunan shi mm. Ethan to wannan dai shine a takaice sannan yana karami sun ce abin da ya fi sha'awar kallo shine wasan kwallon Cristiano Ronaldo wanda yake mm. kallonsa a matsayin yana shi shine babban dan wasansa kuma shi yake kwaikwayo a lokacin kowace kwallo yake shi yake kwaikwayo to kaga ga shi ma kwalliya ta biya kuɗin A kwalliya ta biya ai ai hadda ta rigar da aka sa kwalliya da gaske <laughs> wato wato wato kamar yadda muka fara da farko mm. abin mamakin da wannan dan kwallo yayi shine Usman wasan kwallon kafa na cin kofin duniya nan da aka gama a kasar Rasha mm. ka san akwai kuɗaɗe da ake biyan ko dan wasa eh. wato shi wannan matashi dan shekara 19 mm. cewa yayi ga baki dai abin da mallaka shi da ya samu ta wannan wasa kuɗan da ya samu a wannan a wannan wata ɗaya ga baki ɗaya na mm. wannan wasan cin kofin eh, duniya da aka yi ya dauka ga baki sadaka da komai ga baki ɗaya dauka ga baki mm. ɗaya ci zai dan idan wa ainihin masu yara masu bukata ta musamman kananan eh, yara bayan kasan a farko da aka ce zai shiga maganan asibiti na waɗanda aka kwantar da su ba su da lafiya to eh. ya tsallaka wurin yara ke to wannan gaji yara ne masu bukata ta musamman ya kwashe wannan dukiya ga baki ɗaya na shi hankali to amma kuma malam ibrahim ai zaka ga a baya dama an yi labarin cewa yana ba da irin wannan tallafin amma rabi da rabi. Eh wato kamar yadda kafar sadarwa ta ainihin ƙasar Faransa ta bayyana mm. ya daɗe yana irin wannan harka. Mm. Kaga dai shi ma matashi ne. Matashi kwarai ko shekara da haihuwa. Ya daɗe yana irin in ya samu kuɗi. Mm. Dan dama kaga kamar yadda suka ce yana samun a duk wasa in ya buga yana samun fan dubu goma sha bakwai. Hmm. Wato kwatankwacin dala dubu goma sha tara da ɗari tara da sha biyar kenan. Wurin kusan miliyan shida a naira. Kusan miliyan shida kenan. a duk wasan da ya buga eh. ɗaya kenan sannan yana samun irin bonus ake bada irin kudin eh, irin alakoro yawa <laughs> irin ya kai eh. fan 265 fan eh kuma ba nera ba yawa mai hali ne to kuma mm, mm, mm. an ce ɗaya daga cikin abubuwan da yake so shi yana bala'in ƙauna yara yana san yara shi Allah sarki eh. ya ce kuma musamman yaran wanda suke da irin bukata ta musamman wato duk yadda wanda suke bukata a tallafa musu da eh. bukatar musamman din yawa to kaji duk yadda zai yi da su ya mm. samu irin lafazin da zai musu mai daɗi ya dai kwanta musu da hankali shi dai yana da bukatar haka yana son yin hakan to wai malam Ibrahim dama dalilin da ya sa muka dauko wannan da na da kai magana shi nace a kwarai abin magana ne wannan eh. menene abin da ya kamata mu koya ne a wannan abu musamman irin yan kwallaye mu ko da yan kwalla fa suna kokari saboda yanzu ka duba eh. ko Kano ai kaga yana da irin asibitin zuciya da yara da manya da akwai su da yawa mm. su okocha su suna da irin waɗannan kananan abubuwa kwarai da gaske shin mutane sauran mutane fa to gaskiya da ya kamata kai aikoyi mm. eh to bari kafin masu sauran su ce na san za su ji nawa ne kuɗin wannan kuɗi da kwarai kuwa aiko ni ka san bakano zan so in ji nawa ne yawwa to kaji mm, jumlar da ya bada gaba ɗaya yawwa to wato ainihin wannan kuɗi da aka kwatanta su dala dubu ɗari hudu da arba'in da tara mm. da ɗari shida da sittin mm. ka gane akan kuma za su kama fan dubu ɗari uku da tamanin da hudu a cikin afan kenan eh. a naira kuma sun kama zunzulutun kuɗi har naira miliyan ɗari da talatin da bakwai tashin hankali dai ya miƙa su ya miƙa su wanda in ka ɗauki miliyan ɗari da talatin da wani abu ka ba mutum ɗaya ai ba abada shi da talauci sun yi ban kwana da gani <laughs> to kai Usman in wani ne a irin a eh, irin yanayin nan kana da irin wannan kuɗin to mu a ƙasashen namu wasu ma sun samu na mutane sun mamaye sun kwashe hmm. in ka ba wani ma kace ga nan kai wannan kasassun sai ya cinye kwarai da gaske eh. a yi rubuta ciki za a yi kansu sosai kuwa da gaske to, to kaga wannan abu ne mai kyau sosai kuma abin da yake da dada burge na akai shine Ka san an fi sabawa da turawa da ba da irin charity charity din nan na maganan tallafi tallafi din nan da eh. sadaukar da kuɗi da waye kwarai da to kaga shi wannan dai za mu ce dan afirka ne dan afirka ne kwarai kutun da mahaifinsa dan kamari ne dan kamari ne amma ba girman can bane amma da uwarsa eh, balarabiya ce eh. sannan girman cikin turai ne to kaga shi ya kwashi ko ina to da gani eh to ka wannan abu ne da duka da mu bakake da farare da kowa ma ya kamata ya koyi da shi gaskiya gaskiya mm. musamman masu hannu da shuni sosai da gwamnatoci ya kamata mm. a diba diba irin yadda dai wannan matashi mm. ya sadaukar da wannan kuma uh, usman ba wannan bane na fari mm. eh, wato ana magana tun lokacin nan dama eh, tun shekara da suka wuce yana iya samu kuɗi mm. sai ya tabbatar da cewa kusan rabin su yake bayarwa dama eh, wancan makon ne kafin ka zo min da wannan magana grace take cewa ai kusan rabin kuɗin shi dama shi charity yake bayarwa to yanzu sai gashi wannan na samun da ya gaba ɗaya ma ya ce ya mika shi ya mika mm. musu to Allah ya sa mu dace kuma Allah ya sa yi koyi da irin wa'annan halayya domin ana taimakawa musu ta irin wannan taimakon mm. tunda magana ce ta ilimin su da waye da waye za a saka kuɗin kaga zaka ga ya fuka ba su sadaka kwarai da gaske mm. kuma wato a Usman akwai wani abu da ya kamata mu duba mm. yawanci da ake korafin cewa ai masu bukata ta musamman suna barace-barace suna rashin irin samun irin wannan tallafin ke sa sosai har su shiga wani muhali ka gansu a hanya ka gansu ka da gani me kafa da ido da komai ma sai ka ga yana bara bari bari wanda ya kasa to mm, to Allah ya sa mu dace Ibrahim na gode sosai da wannan gudunmawa taka amin amin malam Usman kudi a kashe su ta hanya mai kyau kudi a kashe su ta hanya mai kyau amma ba bisa shashanci ba kana ba bisa sakarci ba kudi a kashe su ta hanya mai kyau kudi a kashe su ta hanya bayan da ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. A kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. Malam duk cinikin da kake yi To yanzu kan a madadin. Ibrahim jirmai Usman Ahmad kabar a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Tumar Allah yanzu kuma ga shirkin wasu daga cikin jaridun ƙasar Ghana. Za mu so sharhin jaridun na yau ne da babban jaridar kasar Ghana wadda babban labarin ta shine a yi amfani da tier 2 pension a matsayin tallafi wa ma'aikata wani banka ne wato mai aikin banki ke faɗa wa hukumar da ke kula da kuɗin fansho haka jaridar ta ci domin ceto ɗiyan gana daga tunanin inda za su aje kansu bayan sun kawo ƙarshen yin aikinsu babban manaja na republic bank tsohuwar bankin hfc kenan mr charles bunsu ya yi kira ga national pension regulatory authority da ta tabbatar da cewar an yi amfani da ta pension ɗin abin da aka ware a ciki ya zamantowa da zai tallafa wa ma'aikata akan wannan bigiri sai kuma jaridar daily searchlight wacce babban labarinta yau shine abin ciki? ta yadda motocin gwamnati karkashin mulkin mahama occupy ghana ce ta yi wannan kirar the chronicle ɗaliban manyan makarantun sakandare sun faɗi a jarrabawar fannin ingilishi kuma ana zargin sashen sada zumunta wato social media a matsayin wadda ya jawo haka The Herald, tamar hukuma wato Bochaman da sauransu sun handame kuɗin ruwar ƙasar Ghana. Sai kuma wannan labari har yau a cikin The Herald kotun koli ta hango cin haƙi zarafin Opini, a cikin shari'ar da ake na dangane da hukumar cocobot daily guide waye zai samu babban matsayi na hukumar zaɓen ƙasar ghana sunaye hudu dai sun bayyana har yau dai a daily guiding an kashi masu fashi da makamai guda bakwai a birnin kumasi ghanaian times a ƙara haraji na tsarin inshoran kiwon lafiya na ƙasa daga kashi biyu da digo biyar zuwa kashi uku da digo biyar na vat Hizbag ce ke wa gwamnati wannan shawara. The Ghanaian Observer, Occupy Ghana na kira da a gabatar da cikakken bincike game da sayar da motocin gwamnati. Har yau dai a Ghanaian Observer wannan labarin ne gwamnati za ta kunyata marasa rinjaye yayin da ta gabatar da kasafin kudinta na rabin shekara go street business labor commission na fuskantar karancin kayan aiki da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau ridwan lamuktara muktara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura Assalamu alaikum ne Umar Hassan Can kuri daga nan Katsina ba tsarurar don Allah don Annabi ina kira ga mutanen Katsina ko kuma mutanen Najeriya ko kuma mutanen duk duniya duk wanda Allah ya ba iko yake da ikon aikowa ya taimaka ma mutanen garin Jibiya saboda mutanen garin Jibiya sun samu ibtila'i mai karfi don Allah don Annabi wanda duk Allah ya ba iko ya aiko mu taimaka musu Assalamu alaikum muryar Amurka mai magana Amadu Abacha Macina daga jihar Yobe a Najeriya ba shakka ya gwani ya zama dole muna jingina wa mai girma shugaban karamar hukumar macina da ke jihar yobe alhaji idris mai bukar macina ma akan gagarumin namiji kokarin da yake yi man nashin fada mana ayyukan ci gaba na al'umma a yankin karamar hukumar macina da kewayenta Assalamu alaikum da farko na Aminu mai shayi na garin garbace da kamar kuma ta tare tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum da hada sunana Umar daga lafiyar jihar Yau. Wuraren kaisar min sako na ga hukumar zaɓe na Najeriya taimaka ƙara wuraren zaɓe, gaskiya wanda muke a lungu ƙauyuka yan ba ma samu yin zaɓe. Za ka yi ka yi zaɓe ka yi tafiya ma nisa taimaka ƙara wuraren zaɓe ta fi lafiya daga wani lafiya na jihar Yau. Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka sunana sunana Gamba Barau Fataskun daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskun. A yau ina so na yi kira ga wasu motoci masu shigowa suna zuwa ɗiban garawul daga damaturu zuwa Fataskun su wuce ta jingar Fataskun. Muna roƙon su don girman Allah su yi wa Allah da annabi. In sun shigo gari suna shigowa hankali don irin gudun da suke wannan bai yi tsari ba kuma akwai yara akwai dattawa suna shigo gari da gudu kamar za su tashi don haka muke roƙon su a kiyaye don Allah don annabi. Yanzu kuma sai labarai a takaice. kare taron koli da yi da shugaban rasha vladimir putin a birnin helsinki da shugaba trump yake yi bai kashe fusatar da wakilan majalisar dokokin amurka suka yi ba inda har a jiya laraba wakilan suka buƙaci bayanai daga bangaren zartaswa suka kuma gabatar da ƙudurori masu gauni da za su ladabtar da rasha amurkawa da wakilan wannan kwamiti suna buƙatar a faɗa musu abin da shugaban amurka da shugabannin ƙasashen waje 'yan kama karya suka kulla a cikin sirri in ji sanata bob menendez daga jihar new jersey dan jam'iyyar democrat mafi girma a kwamitin kula da harkokin ƙasashen waje a majalisar dattijan na amurka da safiyar yau alhamis majalisar dokokin isra'ila ta amince da wata doka mai cike da takaddama cewa yahudawa ne kada a kasar suke da yancin ikirarin zama 'yan ƙasa dokar ta kuma karfafa kafa sansanonin 'yan share wuri zauna dokar mai ikirarin yauci wakilai 62 ne suka amince da ita yayin da 55 suka ki bayan da aka shafe sa'o'i takwas ana zazzafar muhawara da suka musamman daga wakilai 'yan larabawa a majalisar dokokin ƙasar wasu wakilan laraba cikin fushi suka yage dokar suka ce da kafa wannan doka demokradiyya ta mace kuma an kai wani mizani na wariya a isra'ila a sudan ta kudu sassa da ke gaba da juna da suka yi taro jiya laraba a khartoum sun kasa cimma matsaya kan daunin iko ministan yada labarai na sudan ta kudu michael mccoy ya ce gwamnati ta amince za ta kirkiro da mukaman mataimakan shugaban kasa biyar ciki har da mataimakin shugaban kasa na farko amma yan hamayya sun isa amince da wannan shawara masu haro da aka maka karshen shirinmu na hantsi a wannan lokaci amma da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato uku kenan agogon ghana za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu in allah da wasu sabbin rahotanni idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da labarai cikin hotuna da bidiyo za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com in za madadin sahaba imam aliyu da ta ne gabatar da shirin sai solomon abu da ya haɗa shirin da kuma injiniyanmu daryl smith muhammadu lalo ke cewa kuna lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc